A ƙarshen wannan makon ne ƙungiyar Afirkan Umma Turai reshen Jamus ta buɗe taronta da ta saba gudanarwa a duk shekara. Sai dai taron na bana ya matuƙar jan hankalin 'yan Afirka mazauna ƙasashen Turai, inda ɗaruruwan musulmai daga sassa daban-daban suka halarci taron da ya samu gayyatar fitattun malaman Najeriya Sheikh Muhammad Aminu Daurawa da Farfesa Mansur Isa Yalwa na Jami'ar Bayero a Kano. kuma limamin abubakar ta fara balewa a Bauchin Najeriya. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mun samu gayyata daga 'yan uwa da abokan arziki. Sheikh Aminu Daura kenan jim kaɗan da saukarsa a ƙasar Jamus, inda ya ce sun samu tarba ta musamman daga sauran malama da ma al'ummar musulmi da suka fito daga ƙasashen Afirka daban-daban. To alhamdulillahi abubuwan da suka tsara daga ciki akwai gabatar da jawabai akan harkar zamantakewa da iyali da tarbiyyar yara da kuma shi kansa zumunta da haɗin kai domin wanda ya samu ya taimaka wa wani sannan ko mu ƙara fahimtar irin yanayi na zamantakewar 'yan uwanmu a cikin turawa yaya suke iya gudanar da rayuwarsu ba tare da hakan ya kawo musu cikas a cikin wasu yanayi nasu na zamantakewa da al'adunsu da suke da shi waɗanda suka zo da shi. Taron da za a shafa kwanaki uku ana yinsa kuma an soma shi ne a birnin Oberhausen kafin a ci gaba a birnin Hamburg na kasar Jamus kuma kamar yadda abokin tafiyan Sheikh Daura Farfesa Mansur Isa Yalwa ya faɗi suna tafa da tsaraba da za ta amfani al'umma. jigon wannan taro a wannan shekara shine tattauna matsalolin da suka shafi iyali da zamantakewa da kuma kyautata tarbiyya tsakanin iyalai da yara da kuma kyautata alaƙar zamantakewa tsakanin su waɗannan al'umman musulmi. Jama'a da dama dai sun halarci wannan taron fiye da tunanin waɗanda suka shirya shi. Gaskiya mun koyi ababai da yawa ciki tunasar wanda sun ka yi sun ka bari mun ka zo cikin mu shine zamantakewan da muke yi da iyali garin ga. ni haruna salisu cizo na amfana darasin da na ɗauka shine yadda malamai suka bayani akan eh, rayuwar zaman aure so ba zai yi fa ce matarka da ka ɗauko ta daga afirka ka kawo ta nan turai ba so fa ba zai taɓa yiwa ka ce wai irin abincin da kake bata afirka idan ka zo nan shine za ka bata shakka babu tsamin dangantaka tsakanin ma'aurata na ɗaya daga cikin matsalolin da aka jima ana ƙoƙarin ganin an shawo kansa a tsakanin 'yan afirka kuma tuni wasu mata da suka halarci taron su ma suka ce sun ɗauki darasi babba a wa'azin farko da shek daurawa ya yi. A duka tausaya wa juna bayan da irin mazaje suke yawan kuka da matayensu ba a kan kansu kawai suka sani da abubuwan da ake bayarwa tallafi da ake bayarwa wa yara da ya kamata a ce matan suna irin tausaya wa mazajensu amma su kawai kudin ne. Malam ya zo ya yi muna mun yi murna sosai sosai sosai ko da yake ba duka damu ya mu doki ba amma wasu dai mun samu wasu mun ci amfanin wajin nan. To baya ga haka ma dai malaman sun ci gaba da jaddada mahimmancin buɗe kofa ga kowa da kowa. Duk wanda yake sha'awa zai iya halarta ko musulmi ko wanda ba musulmi ba kuma da irin wannan alhamdulillah akan samu kyakkyawan alaka da kuma wato wani lokaci ma har a samu wani ma ya iya gamsuwa da musulunci kuma ya iya karɓar musulunci. Ramata Garba Baba muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.